Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a, Baba Yakubu Makeri ne dauke da labaran duniya. kasar misira ta kai harin martani akan kungiyar isis inda suke horar da mayakansu a kasar libya game da harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa mabiya addinin krista a ranar juma'a wanda ya kashe mutane da dama shugaba abdul fatah al-sisi ne ya bada wannan sanarwar martanin a jawabi da ya yi akan gidan talabijin sa'o'i kalilan bayan da wasu 'yan bindiga da suke rufe huskokinsu suka kai wa wata motar ba dauke da mabiya addinin kiristan wanda suke kan hanyar su zuwa wurin bautan sufayen su hari jama'ai a misira sun ce akalla mutane 28 ne suka mutu a wani hari da 'yan bindigan suka kai ya ce an kai martani akan wannan hari mai zafin gaske a cewar shugaba al-sisi inda aka auna wurin horar da mayakansu a libya ya kara da cewa misira ba za ta yi kasa a ba wurin mayar da martani akan 'yan ta'adda a ko a ina suke jama'an sojin ƙasar sun ce mutane da suka kai wannan hari suna da alaƙa da sansanin da aka auna a ƙasar libya waɗanda ake ganin mambobi ne na ƙungiyar 'yan isis canjin yanayi na cikin manyan abubuwa da suka haifar da husuma tsakanin kasashe da taron kolin manyan kasashe masu arzikin masana'antu ta g7 da ake gudanarwa da aka gudanar a jiya juma'a a birnin celsi zai mai da hankali a kai sai dai amurka da birtaniya sun fito karara sun musanta cewar babu wani babban saɓani game da wannan batun firaministan birtaniya theresa may ta shaidawa manema labarai cewar shugabanni sun samu tattaunawa mai ma'ana akan canjin yanayi ta kuma kara da cewa babu wani shakku da aka samu a wannan tattaunawar da ta hada da shugaban amurka donald trump da kuma muhimmancin wannan batun shugaba trump zai amfani da abubuwa da ya fahimci daga tattaunawa da shugabannin za su yi wurin yanke shawara akan koyar la amurka za ta aiwatar da aniyarta na shiri na yanke iskar gas mai gurbata yanayi karkashin yarjejeniyar paris da aka kulla shekaru biyu da suka shuɗe a cewar mai ba da shawara ga shugaban ƙasa akan tattalin arziki gary cohn jami'an gwamnatin amurka sun ce trump da yake magana a lokacin yakin neman zaɓensa a bara game da ɗumamar yanayi da bul'adama ya janyo cewar jabu ne zai jira har sai bayan taron kolin kafin ya yanke shawara akan wannan batu waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya mai sulhu tsakanin isra'ila da falasɗinu ya yi kashedi cewa wato a jiya juma'a kenan zirin gaza na gab da fadawa cikin wani tashin hankali ya ce ina kashedi ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya dauki matakin gaggawa wurin dakile wato yaɗuwan wannan tashin hankali da ke kunno kai tun kafin ya wuce gona da iri wanda sakamakonsa zai iya cutar da falasɗinu da kuma isra'ila ma kanta a wani faifan bidiyo da ya fitar ya ce zazzafar takaddama a cikin wato jam'iyyar falasɗinawa tsakanin fatah da hamas ya kara ƙara na kalubaloli na kayan bukata a gaza wanda 'yan hamas ne ke gudanarwa zirin gaza na fama da rashin wutar lantarki isra'ila ta rage bada wuta a gaza awa hudu a kowace rana ta allah bayan da hukumar falasɗinawa ta faɗa wato a cikin watan afrilu cewa ba za ta biya kuɗin wutar ba hukumomin na falasɗinu sun rage bada wuta a zirin gaza ne don raunana wato abokan gabar su hamas wanda suka kwace yankin shekaru goma da suka wuce hukumomi a sudan ta kudu sun sako wani dan jarida a shekaran jiya alhamis da aka tsare tun ranar 22 ga watan agustan shekarar 2014 ba tare da masa shari'a ba ma'aikata na hukumar tsaron kasan sun kama george livio wadda yake yi wa gidan rediyo miraya fm mai samun tallafi daga majalisar ɗinkin duniya kuma aka tsare shi a wani wuri da ba a sani ba majalisar ɗinkin duniya ba ta yi garajin bada dalilan da ya sa ta sako livio ba ko aka sako livio ba ko da yake ofishin na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya daɗe yana neman a sako shi da wasu ma'aikatan rediyon da aka kama su tun cikin shekarar 2014 ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama da dama ne ciki har da ƙungiyar amnesty international suka shigar da ƙara ga shugaba salva kiir da a sake livio duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da a cikin wani sabon shirin na a bari iya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa a wannan safiya ta asabar kuma muna taya al'ummar musulmi a faɗin duniya mana shiga wannan wata mai albarka na azumin wata ramadana. Haka yake malam iro Allah ubangiji ya samu ga karshen sa lafiya sannan Allah ya sada mu dukkanin alkhairan da ke ah, cikinsa. sa. Amin. Amma kafin ka wuce malam iro wannan wannan waka fata yabo ta samu. a kware da gaske ai kasan eh. mgg ai eh. ya kware na tsamani a bayan mm. bayan sudan din ai gaskiya sai dai a jena yawa eh, wannan shine in kana so ka samu dai wanda zaka ce za ka kamo sa. sai dai ka yi tattaki har zuwa zariba kanka ya zama kwaron wake wake ne <laughs> haka yake kware da gaske haka yake haka ne to ga dimbin gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraronmu yau za mu faro da sojoji ne. To bismillah. Eh da manya za mu faro kenan. Eh, muna mika din bangai <laughs> sa zuwa ga Ya'u Ishaka Nigerian Army Resource Center da ke Abuja tare da matarsa Amina sai yaransa Baba da Bala da Rabiatu da Hafsat da fatan kuna nan lafiya sai kuma gaisuwa zuwa ga yayansa to Kabo a Berum da kaninsa Sale a Berum sai mai gidansa wato brigadier janar aj fage da brigadier al dusu da abokansa kofar abubakar aa army headquarter sai last kofar muhammad abdullahi dcma a army headquarter abuja sai sajan baba a wato 302 artillery regiment da ke onitsha da kofar umar lawan shi ma 302 a onitsha hmm. sai ka amale shi ma dai a 302 onitsha hmm. sai hallur marafa a 33 artillery brigade da ke bauchi da sarki mai kifi kofar bauchi sai alhaji usman mai zannu a kofar a bauchi tare da laftanan bala wanda shi ma yake 33 artillery brigade da ke bauchin yakubu da fatan kuna nan lafiya hmm. dan bangai suwa zuwa ga wasu sojojin na Najeriya Usman Adamu Uba, Darekta, mm. sai Mustapha Buba Addis Ababa waɗanda muka yi tattaki da su har zuwa lasa cikin dare mm. a wani lokaci. Mm. Sai haya babbo, komanda. da Muhammad Sha'aibu mai riga si Ezekiel Isuwa Carlos waɗanda wato su ma dai sun tallafa mana lokacin da muka yi tattaki wannan wuri sai Ibrahim Captain Musa da fatan dukkuna kunanan lafiya a Uba da ke jihar Borno da Adamawa. Bangare ɗaya na jihar Borno ne bangare ɗaya jihar Adamawa. Sun yi rabi da rabi. Rabi da rabi kenan. In ka tsallaka wannan titi ka shiga Borno, in ka eh. tsallako wannan titin ka dawo jihar Adamawa. Allah sarki. Dan mun gaisuwa zuwa ga Abdullahi Alhaji Adamu political wanda aka nada rajistra ko magatakarda na kwalejin kimiyya da koyon sana'o'i ta gwamnatin tarayya wato Federal Polytechnic a Bauchi sai sabon mataimakin controller na hukumar custom a jihar Kano dan Galadima Alkalari Muhammad Mahmud Malami Gidado da fatan duk kuna da lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Alhaji Nasir Ibrahim Darazo unguwar Abuja a Bauchi sai gaisuwa ga Alhaji Bashir Bukari Minzem wanda aka yi wa aiki a idanu kwanakin baya da fatan Allah Ubangiji ya bada lafiya. Sai gaisuwa zuwa ga Sulaiman Muhammad Jimara na hukumar Kwastam da Gambo mai gangare dan kunne sai a tayi Mahmud da Alhaji Musa da dukkan sa jihar Bauchi da fatan suna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga 'yan mu ta eh, a bari ya huce mm. to amma kuma wannan karo a whatsapp eh, kamar shafin facebook ba <laughs> haka ne ba shafin facebook ba irin su aliyu hassan sarkin noma hmm. gusau tare da ana soja birnin kebe sai baban gida wato sani mamed cindo a unguwar karo a baucin yakubu da bala Baranku sai barista ishaku Baro da dan buram na muradun wato muhammad hassan sai gaisuwar barista dalami alhaji shishi da hajiya binta kaura tare da hajiya gambo mamman gusau hmm. shugabar mata sai kuma gaisuwar shugaban majalisar lisa Ismail Bima mai gombawa sai gaisuwar Yusuf Dingari tare da ciyaman Zaidu Bala da fatan kunanan lafiya. Hmm. Dan ban gaisuwa zuwa ga Ma'awiya Zurmi tare da Siraji Kasim Argungu sai Hafizu Balarabe Gusau tare da Mansur Almu da Mudassir Sani Birnin Kebbi sai Usman da maleru da Alhaji Umar Gidado Gumi kenan sai hmm. Muhammad Dan Dattijo da iyalansa da fatan kunanan lafiya sai Awwal Yawuri Shata tare da Abdul Samad Kabiru Musa sai Aliyu M Umar na kwalli sai rulwanu bage tare da abubakar kalajanga jalingo sai malam malam hula a gwalalau da ali adamu jauro mai gidan wanka tare da sunosi wali sai kuma nasir mai magani tare da hajiya fatima halliru tare da adamu tahiru dan agaji a jiga da fatan kunanan lafiya dan mun gaisuwa zuwa ga afan abuya da ahmed pedro sai muhammad awal ko kuma in ce muhammad lawal kenan nake son faɗa da sare sa'idu daura sai comrade muhammad m kaji dukkan ku da fatan kuna nan lafiya to amin amin mal ibrahim to sakon gaisuwar ta fatan alheri ni ma zan fara shi ne amma da sakon ta'aziyya ga abokiyar aikin mu maryam bugaji wadda kanin mahaifinsu allah ya masa rasuwa wato alhaji aminu abubakar jibiya wanda ya rasu yana shekaru 68 ranar talatin nan da ta wuce to allah ya ji kansa mazaunin zariya ne fiye da shekara 40 ko kuma ya rasu ne amma a can katsina bayan doguwar jinya haka yawa amin amin to daga nan kuma sai mu ce tunda azumi ya shiga kamar yadda malam ire ce ga gaisuwar fata alheri ta ɗaya daga cikin malaman da muke dan tabowa suna ba mu gudunmawa wato dr tukur adam almanar da kuma sheikh yusuf sambo sai kuma in ce allah ya sa mu ga azumin lafiya da dukkanin alkhairansa amin to sakon gaisuwar fata alherin na majalisar abari ya huce ta shafin facebook zai fara fara ne da Shehu Umar Saif. da kuma hafiz ibrahim da ɗan hajiya midile sai abubakar sadiq da kuma yahaya sa'adu da abubakar aliyu sai muhammad abdullahi da abdulmalik abdullahi real ustaz <laughs> to muna godiya da ganin haka sai kuma muhammad hassan da kuma nazifi usman sai muhammad hassan salisu da nuhu ishaq sai gaisuwar fata alheri ta abar huce zuwa ga rabi'u shehu ps da kuma Adamu Umar Baffa da kuma Abdullahi Usman Muhammad sai Nasiru Muhammad Garba da Lukman Aliyu Gusau da Muktar Ibrahim sai Aliyu Muhammad da Aliyu Kaibo Fulani da kuma Awalu Adamu sai Abubakar Lawal Yaro da gaisuwar fata alherin zuwa ga Muhammad Awal Adamu da Baba Gane Girema. sai aliyu abdullahi fantami da kuma jazuli muktar sai gaisuwar fata alheri abar ya huce zuwa ga usman s ahmad jada da wanda shi lakani ne malam irowai bawowa new york giyan Allah ya sa na faɗi sunan daidai <laughs> sai sai kuma Muhammad Gaya da kuma gaisuwar fata alherin ta abar ya huce zuwa ga Ummu Sarfan da kuma Taraban shi kuma to sai gaisuwar fata alherin a ƙarshe a hannuna na kalamu musa daga jamhuriyar Nijar sai kabirun kwankwasiya da kuma aliko sha'aibu muktar da muhammad husaini damboa sai john mili hada wani ga suna kaman yan irin kasashen nan ne haka mm. ina ga taji hausa kenan sai prince abba babs da kuma aisha m inda fayi allah ya sa na faɗa daidai sai gyambar adam da kuma murtala m aliyu da mubarak usman gariya sai khalid danjazi da abdulmalik m faruk zalfi da sagir abdullahi dan kanjuba aliyu sa'idu iramamman baurawa da kuma abati hamza gaza da fatan duk suna nan lafiya amin

batun jalla ya rusa batun ya bayyana wa manzo mace cina madina hijiransa da yayi daga garin makka mutan madina sun tare shi da murna hmm, makon jiya eh, eh. mana zancen eh, ibrahim sawab ibrahim <laughs> kanuri kanuri da dan abokin shi dan ahmed sata eh. mm, shi kuma bafulata ne eh. to ka san zan baka wani labari ne yau eh. ah, wani ne ya kuma mana da labarin nan na manta na yi kofi ɗinsa ne na sa kan takarda amma ina jin ta cikin ta cikin wata ba ka aiko da labari eh. saboda haka dai wanda ya ji dai mm, idan ya san cewa shi aiko da wannan labari to sai gafarce ne saboda eh, ban kwafa duk da sunan ba eh. amma dai zan karanto wannan labari wato abin da ya faru shine mm. kanuri ne da kuma fulata ne mm. yawa abokai kowace ba dai abokai ba abin da ya faru shine kai fulata ne ka rasa aikin da za ka yi ka rasa wani aiki da zaka yi saboda haka sai je sai ya bude sai ya bude kamar asibiti to fa sai je sai ya bude asibiti da ya bude asibiti hmm. sai ya rubuta bakin koba sai ce eh duk irin ciwon da kake da shi zan warkar da kai akan naira dubu biyar kacal kacal duk irin ciwon eh duk irin ciwon da kake da shi amma idan baka warke ba na alƙawarin cewa zan baka naira dubu ashirin wato zan ninka maka kudin ka sau hudu kenan sau hudu kenan eh, mm. ka zo ka kawo dubu biyar zan warkar maka da kowace ciwo shikenan a ah, eh. kai da ɗanka nuri ka ga abin da ya faru sai ka ce wannan ai eh, wannan ai mai sauki ne bari je in ba da <laughs> naira dubu biyar dina mm. in ci dubu goma sha biyar wato za a bani dubu ashirin shikenan sai je sai ah, sai ya sami bafulatin ya shiga eh. asibiti sami bafulatin ya ce wallahi hmm. gaba ɗaya yanzu harshe na na iya jin ɗanɗanon abinci gaba ɗaya ya tafi mun nake so a warkar da ni <laughs> duk abin da na sa baki na an gishiri ne ma ban sani ba kamar da ake mm. irin da turanci a ce kai losing appetite a yawa kai losing da baka da wani abin nan da ake kira test ko da shi ya fi karfin appetite ba tunda bai jin komai bai jin komai ne hmm. shine sai ba platinum nan sai ya ce to sai ya kira nas din sai ya ce ke dauko min magani daga akwati na 24 sai ki ki watsa ma shi wannan ah, guda uku a cikin bakinsa ki dan diga masa wannan maganin da zaki eh. dauka akwati na ki dan diga masa sa uku a bakinsa eh. <laughs> shikenan aka zo aka bude bakin kanori aka diga masa magani daga ji sai ce kai ya za ku sa man kananzira baki <laughs> shi ne sai bafulata ne ce a ah, kai ya ce wala ina taya ka murna congratulations ina taya ka murna magani ya aiki ga har yanzu ka fara kara azumi da baka ɗanɗanon komi amma daga shi ka gane ka ne saboda haka ban dubu biyar kano da ya dauki dubu biyar ya bada ya fita ya kubule yana jin eh. haushi ta ce wallahi sai ya kama shi ran sai ya ɓaci eh. sosai sai bayan yan kwanaki sai kasa dawowa eh. amin sai ya sake dawowa kenan ya ce sai ya samo kudinsa da ya shiga wannan karo shine sai ce wallahi gaba daya irin ciwon nan da ake kira mutum na rabkanuwa irin kamanta da komi haka gaba daya mm, mm, ya ce ba na iya tuna komi ya tuna sai ba fulata ne sai ce a'a ya ce sai kira na sai ce ya ce kin sa abin da ya ce je ki akwati na ashirin da hudu ki dauko maganin da ke ciki ki daga masu sa uku <laughs> kai ka nuna da kaji sai ka ya ɓaci ya ce wannan aikanan zir ne ka ah. manta cewa wancan karo da na zo shi ka diga ma a baki shi ke nan magani ya aiki <laughs> ya tuno tuka ma diga masa ciwon mun tage kama yi eh, ta sake dawowa mm, sai ba fulatan ya ce mara ka to sam sam barka wallahi ko eh, barka barka barka ban dubu biyar dina kaga magani ya aiki tun ma bai shiga bakin gaba ya ci goma shikenan ya ci goma eh, kenan ya ɗauki kuɗi sai mi kama a'a kanurin ne je rika ya ce ya zan yin kama wannan ba fulatan shi bai hakura ba mm. ah. sai bari sai da sati guda ya yi tukunna sai ya sake dawowa ya ce lalle wannan karo sai ya samu dubu ashirin eh, ɗin kaga in kuma ya samu ashirin ya ci riba har da biyar mm, ya ci riba eh, har da biyar ah, dubu eh, biyar tunda dama goma ya goma ya kashe in ya bada mm. yanzu biyar kaga sha biyar in aka mm. bashi ashirin ta dawo haka. riba saboda haka sai da ya zo sai ce sai ce ma sai ce ma platin ne ce wallahi ido na ne ban gani sosai sosai abun ya wani jiro jiro abun ne ce sai ce jiro ai akan na mm. saboda haka sai ba platin ne sai ce mar ah, ya ce duk abin da bai iya gane abu in ya ga mm. abu haka dai ba zai iya gane ba sai ba platinum sai ce ayya ka wallahi sannu mm. wallahi to kai hakuri ban da maganin ban da maganin ciwon ido fa irin wannan ciwo amma dai ga dai naira dubu barin baka kyauta ka bar kuɗin ka karka bani ajiye dubu biyar ɗin ka eh. ga naira dubu nan an ƙara maka karka abin nan shi ne ka nuri sai ya kalli kuɗin sai ci ya da ah, wannan ya ɗari biyar ce ba dubu ɗaya ka ban ba ya ah. za ka ce ya za ka ɗari biyar ka ce min ga eh. dubu ɗaya ah. sai ba fulata ne ce a san barka shi kaga idon ka ya dawo kenan <laughs> yana mishi kalan biri yana mai kallon ayaba <laughs> wallahi ni kasan hankali na bai kai ba kasan mene tunani eh. zai ce ne a malam ba kai kace zaka ban ashirin ba in ban warke ba eh, to ashe shi kudin yake so ya ga zai gane 500 eh, sai a matsayin dubu da biyar ne ko a matsayin dubu da matsayin dubu da shine da yace marga dubu ɗaya ba shi 500 <laughs> sai ce a ya zaka ban biyar dubu fa ce fa <laughs> sai ba fulatani ya ce a kai wallahi kaga idon ka ya dawo kenan daga ne wallahi kai wallahi san barka san barka ban dubu biyar dina <laughs> na warkar maka sai ba ya da mm. shine kanuri ya wuce ya tafi yana fushi yana eh, luran fulata jire ban dai sa abin da yake ne eh, wani abu aka rubuta ya zage ba fulata ni ne <laughs> yace ba zai kara ba yace ya isa haka <laughs> asara ta isa haka wallahi ni na farko ba na zaci yaji zai diga mai a baki da yace bai jin dandano <laughs> ka sani ma da yake akwai fullan caji na tunanin yaji zai diga mai ya ji shi Usman <laughs> ah, <laughs> bari mu dasa aya sai mako gobe da Allah bai gida karatu a sharuwa ba sauraro a sharuwa lafiya madadin Usman Ahmad Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya. Allah. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.